kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahima innaka hamidun majid allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahima innaka hamidun majid assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau muna 22 ga watan biyu 2020 kuma da biyu biyun ta yawa ko 22 ga watan biyu 2022 wanda ya zo 21 ga watan 7443 za mu tashi darasi na 31 kitabu salatin lail muwatta imalikin rahimahullahu ta'ala kitabu salatin lail wannan littafi Imamu na malik ya ware shi domin bayani akan matsayin salloli da ake da daddare wanda ba na farilla ba bayan sallolin nan guda biyar da annabi alaihi salatu wasalam ya je isra'i ya karɓo su ne farilla wanda ake yi kullum kullum tako salloli su ma da ake yin su kullum kullum amma su ko ba farilla ba ne amma suna taimakawa farillar idan an je lahira da yake ba za a yi kari oba ba za a yi spill oba ba abin da za a yi shine in kana da wani ciko a cika in ba ka da ciko a ban maka abinka to sai allah ta'ala cikin ikonsa dukkan ayyukan da ya samu mu yi na farilla suna da nafula kalmar tauhidi ɗaya ce take shigowa da kai musulunci amma sai kai ta jaddada ta kullum a matsayin nafula kana jaddada waccan ta farillar sallah waɗannan guda biyar su ne allah ya ɗora mana kullun dare da rana a zahar la'asar magariba isha asuba amma sai aka ninke su da nafulfili domin su ƙara wa farillar kwarjini su ƙara mata ƙarfi su ƙara mata yawa su ƙara mata inganci su cike giɓi da gurbin da ake samu waɗanda tunani da lissafi da wasuwasi da wazancen zuci yake ɗauke mu muke yi to daga cikin waɗannan salloli akwai rawatib rawatib wasu na fulfili ne da muke yi domin ƙara kusanci zuwa ga Allah akwai ruwaya da ta zo da goma ruwaya abdullahi dan umar wanda ya bi kafin azahar biyu bayan azahar biyu bayan magariba biyu bayan isha biyu kafin asuba haka ruwayarsa ta zo sai kuma hadisin ummu salama wanda annabi alaihi salatu wasalam ya ce wanda ikiyaye sallali goma sha biyu kullum yana yin su ba na farilla ba ne amma kullum za ka yi su to za ka sami a buɗe maka ƙofin aljanna guda takwas a cika ka wacce kake so ka shiga hudu kafin azahar bi bayan azahar bi bayan magariba bi bayan isha bi kafin asuba su ne raka a talfajari sana akwai wasu kuma da suka zo guda takwas su kuma ba sa cikin wannan lissafin ba su kai karfin waɗannan ba su ne biyu bayan azahar biyu kafin azahar biyu kafin magariba biyu kafin isha da kuma biyu bayan la'asar ne ina jin su ne waɗanda suka zo su ba kasafai ake yinsu sosai ba kafin magariba kafin azahar kafin la'asar kafin magariba kafin bayan isha su ne su takwas su kuma ko waɗannan ka riƙe su su ne waɗanda ake cewa baina kulla azana ni salatun tsakanin kowane kiran sallah biyu wato tsakanin ikama da kiran sallah kai nafila a tsakani shine annabi alaihi salatu wasallam yace sallu qabla al sallu qabla al sallu qabla al liman sha'a da waɗannan suna fulfili ne da ake yin su domin samun lada sannan kuma ga na fulfili da ake yi da rana ga kuma wanda ake yi da daddare na ranan ruwayoyin da aka samu annabi alaihi salatu wasallam ya yi biyu ya kwadaitar yi hudu ya kwadaitar a yi shida ya yi takwas kuma ya yi goma sha biyu sai malamai masu bincike suka ce waɗannan sha biyu da annabi alaihi salatu wasalam ya yi da rana ranko ne na dare idan bai samu daman yin raka a goma sha ɗayan da ya saba yi da daddare ba sai ya rama sha biyu da rana shi yasa wannan sahabin da ya ga annabi alaihi salatu wasalam ya yi raka a goma sha biyu da rana sai ya ɗauka kamar wata nafila ce mai zaman kanta a rankon sallar dare ne sannan wannan takwas ma annabi alaihi salatu wasalam ya yi ta ne bayan fatahu makka da aka sai suke kiranta salatul fatahi ko salatul shukuri saboda bayan allah ya bada nasara an bude maka annabi alaihi salatu wasalam ya yi ta to ita kuma shidan wannan sallar duha ce hakanan ita ma hudun sallar duha ce ita ma biyun sallar duha ce akwai kuma salatul ishraq wanda ita rana tana hudowa ake yin ta ita kuma zuha sai rana ta daga ta fara yin dumi-dumi ta fara yin dumi a hannunka hina tarmudur fisal to a lokacin ake yin ta to kaga waɗannan su ne na fulfulin rana waɗanda ba rawatib ba ba waɗanda suke jikin farilla duk wanda kaji an ce rawatib wanda ake yin su kafin farilla ko bayan farilla dab da suke da farilla su ko waɗannan na rana ai kaga ba farilla kusa da su to sai sallolin dare su kuma sallolin dare ana musu suna uku a ce musu ƙiyamun laili in an haɗe su gaba ɗaya a ce tarawih inda azumi ne a ce tahajjud idan bayan an yi bacci an tashi aka yi su sai a ce tahajjud shi na kaji Allah ta'ala ce wa minan laili fa tahajjad bihi nafila tallak a sa an yaba a saka rabbuka maqaman mahmuda to ayoyi sun zo suna kwadaitawa akan sallar dare daga ci akwai inda Allah yake cewa laisu sawa'an min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatin lahi ana al-layl wa hum yasjudun Allah ya ce ba ɗaya suke ba bambancin a fili yake daga cin ahlil kitabi ko ta al'umma suna karanta littafin Allah suna karanta ayoyin Allah tsakiyar dare kuma suna masu sujjada wannan falalar qiyamul layli ne sana Allah wa ibadur rahmanin lazina yamshuna alal ardu haunan wa iza khatabahum aljahiluna qalu salama wal lazina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama Allah ce suna kwana suna sallah ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila alayhi wa ratil qur'ana tartila wa zkur isma rabbika bukratan wa asira. wa minan al-layli fasjud lahu Lailan tawila Allah ya ce da daddare ka tashi kai ta sallah amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirata wa yarju rahmat rabbi wal hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun inma yatazakkaru ulul albab innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhizina ma atahu rabbuhum إنهم كانوا قبل ذلك محسن كانوا قليلا من الليل ما يحجعون وبالأسحار هم يستغفرون inna ma yu'minu bi ayatina allazina idza zukkiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun jafa junubuhum anil madaji Allah ce kuibin jikinsu ko na dama ko na hagu yana rabuwa da su ko da tabarmarsu yad'una rabbahum suna bauta wa Allah suna kiran Allah khawfan wa tama'a suna kwaɗayi suna tsoro kuma dama haka rayuwa take kana kwaɗayin aljanna kana kwaɗayin yarda Allah kana tsoron wuta kana tsoron fushin Allah wa mimma razaqnahum yunfiqun an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam bayan sallar farilla wace sallah ce tafi sai ce as-salatu fi jawfil layli ka tashi kai sallah a cikin dare akwai da yake cewa ayyuhan nas abshu salam wa atimu ta'am wasilul arham wa sallu bil layli wan nas niyam ce ya ku mutane ku yada sallama ku ciyar da abinci ku sada zumunta ku yi sallah da daddare mutane suna kwasar bacci ta da jannata bi salam za ku shiga aljanna da aminci yace inna fil jannata gurafan a cikin aljanna akwai wasu ɗakuna akwai wasu gidaje yura zahiru ha min ha wa ha min ha ana gano ciki daga waje ana gano waje daga ciki gidan gilas ne kenan a adda hallahu liman a ta'ama ta'ama wa afshar salama wa salla billahi wa nasiniya Allah ya tanadi wannan gida na gilas wanda ana gano ciki daga waje ana ganin waje daga ciki domin amfanin gidan kenan gidan ta ne kenan na ƙaye ne sai kaga dama za a ganka ta cikin sai kaga dama za a ganka ta wajen tunda aljanna Allah gina shi ne akan ganin daman yan aljanna kaddaruha ta kadira in ka ga abu kana son ya sako ba sai ka hau ba sai ya sako in kana son babban kofi sai koma babba in kana son koma karami sai koma karami remote din control din kayayyakin aljannan daga zuciyarka suke iradarka ce ba sai ka ɗau remote kayi haka ba kan batiri ya sanyi no daga zuciyarka za ka dinga kallon da ka kalli fitila sai ta kama in kana son ta karu ko ta koma shuɗiya sai ta koma iradarka take bi malamu da bai shiga aljanna ba an gama da shi Allah ka tsare mu Allah ka samu aljanna yace akarau ma yakunu rabbu min al'abdi abd fi jawfil layl al inda Allah ya fi kusa da bawa a tsakar dare fa in istata'ata an takuna mimman yazkurullah fi tilka sa'a fakun in har ka samu iko ka zama cikin masu ambaton Allah a tsakar dare to ka kasance domin a wannan lokacin Allah yana kusa da bayinsa to kuma waɗannan kaɗan ne daga cikin alaikum bi laili annabi alaihi salatu wasallam ce na umarce ku ku dinga tsayuwar dare fa inna ha abu salihin tsayuwar dare halin mutanen kwarai ce qablakum wa qurbatun ila sannan tana kusanta ku ga Allah wa munhatun anil ism kuma tana hana wa mutum laifi wa takfirul lisayyiati kuma tana kankare mutum zunubi annabi ya ce ni'imar rajulu abdullah lau kana yusalli min al-layl wani sahabi na annabi ya ce kai wani mutumin arziki ne ina ma yana sallar dare sai aka ce masa kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai mutumin arziki ne amma ina ma kana sallar dare tun daga ranar bai ƙara yin wasa da sallar dare ce wato abin da ya rage min kenan aka ce abin da ya rage ma kenan kana sallah kana kyauta kana sadaka komai kana yi matsalar ka kawai da dare ya yi sai ka kama bacci ita to insha Allah wannan matsalar ma sai an gyara ta domin yanzu matsalolin namu sun yawa ba ba sallar dare ba sallar rana allah ya tsare mu babu ma ja fi salatin laili babun abin da ya zo a cikin sallar dare haddasana ya haddasani ya haya an malikin an muhammad bin munkadiri an sa'id bin jubairin an rajulin inda huridan wato daga wani mutum da akwai yarda tsakaninsu an ce sunansa aswad bin yazidan kai. أنه أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته cewa hakika na na aisha matar annabi alaihi salatu wassalam ta bashi labari anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min imri'in babu wani mutum min imri'in kowa kenan takunu lahu salatun bilailin wanda ya saba yin sallah da daddare ya galibuhu alaiha mu. sai yau aka yi rashin sa'a bacci ya rinjaye ka kagaji ka yi aiki kagaji ko kana jin bacci ko ka ci wani abu mai nauyi ka sha ruwa mai yawa ko ka ci wani abu mai maiko ka sha ruwa da yawa jikinka ya mutu kana ta hamma kaga ba za a iya kiyamun laili ba ko an sha ruwa da yawa ko an sha zafi ko an yi rana to sai zama ranar ba za ka iya ba amma fa ka saba amma a ranar ce saboda nauyin bacci ko nauyin jiki ko gajiya ko tsamin jiki ko rashin lafiya yasa ba za ka iya ba illa ka taballahu lahu ajara salatihi sallolin da ka saba yin to Allah ba zai bari a tafi a banza ba sai ya rubuta maka ladan wa kana nawmuhu alaihi sadaqa sannan baccin nan da za ka yi kuma sai Allah ta'ala ya juya shi ya koma sadaka tunda baccin da ba dan kana jin bacci ba da ba abin da zai hana ka tashi kai sallah yasa malamai suka ce anan wato malam baji ya ce wato abin da mutum ya saba din Allah zai rubuta masa in dama a biyu kake to sai rubuta maka biyun da bacci ya hana ka ko kuma cewa ya kasance Allah zai ninka maka lada da za ka yi din da haka za ka yi wato an baka ladan niyya kenan domin niyya mai kyau ta fi a yi aiki ba niyya mara amalu bin niyat, to sai kai niyya mai kyau baka samu dama aiki ba wannan kuma kayi aikin amma ba niyya mai kyau to niyya mai kyau da ba aiki ta fi aikin da ba niyya abinda ake so a yi aiki mai kyau tare da niyya mai kyau shine khalisan sawaba a yi don allah a yi akan sunnar annabi alayhi salatu wassalam to shine aiki ba za a juyo da shi ba aka wani hadisi ko ma wata fasara aka bashi abinda yake nuna mana shine niyya mai kyau da mutum ya saba da sabawa da aiki wanda ka saba yi sai wata rana baka samu damar yi ba kuma da yake cewa masirtun masiran wala qata'atin wadiyar inna fil madinati la rijalan ma sirtum masiran wala qata'atin wadiyar illa sharikukum fil ajr habasahum al marad wa fi riwayatin habasahum al uzr yace duk inda kuka shiga kuka yi jihadi akwai wasu mutane a madina za'a basu lada irin naku sai annabi sallallahu alaihi ce kun san dalilin da yasa ba ku gansa anan ba rashin lafiya ce ko uzuri to saboda tunda sun saba suna zuwa yau sai uzuri ya tsare su to Allah zai ci gaba da basu lada shi sa ake so ka saba ma kanka da aikin kirki haka tsufa lokacin da ka tsufa ka kasa tunda shi Allah karimi ne zai sa a ci gaba da rubuta maka lada kamar kana yi amma dama baka saba ba kuma sai ka zo ka kasa tun kana da karfinka da lafiyarka da arzikinka da wadatarka da kujerarka da mulkinka da kakinka da tambarinka da matsayinka da ikonka ba kai komai ba to ranar da babu kuma ladan me za a baka wannan ka saba yi ne sai yau ka zama baka da abin da za ka yi to sai Allah ya rubuta maka lada haka wani hadisi yana nuna mana cewa mutum ya yi kokari ya ɗauki wani adadi na sallar dare idan gayi idan Allah ya sa wata ran baka da lafiya to Allah ta'ala zai rubuta maka ladan ka kayi haka ka saba yin sadaka ko wani aikin arziki in baka nan Allah sai ya ci gaba da rubuta maka wannan ladan sannan na biyu idan mutum ya ji bacci ya rinjaye shi ba zai iya ci gaba da sallah ba saboda nauyin jiki ko bacci ya dame shi to ya kwanta ya baccin har ya watsake tukunna sannan ya tashi ya abin cikin nishadi وحدثني عن مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد عبيد الله عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت عن عائشه تاتي كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم na kasance ina yin bacci a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa rijlaya fi qiblatihi kafafuwana suna daidai alƙibla inda yake sa gabansa gabas Fai faiza sajada idan zai yi sujada ga mazani sai zungure ni faƙabattu rijlaya sai in tankwashe Fai za kama idan ya miƙe basattuhu ma sai in miƙe su wato ɗakin ƙarami ne nanasha tana gaya mana ɗakin ƙarami ne ba zai ishe ta bacci ba ba zai isi manzo Allah sallallahu alaihi sallah ba to sai aka raba ni zan tashi ina sallah ke ki ki amma kuma a haka za ta kwanta a gabansa kafafuwanta suna daidai gurin da zai yi sujada gurin ya matse to ita sai ta miƙe kafata lokacin da yake tsaye da lokacin da ya ruku idan ya taho sujada sai ta ɓata sai ta janye kafata shi kuma sai samu gurin da zai yi sujada. ita kuma ya ta takure kafarta ta jira sai ya gama sujada in ya miƙe ita kuma ta miƙe kafarta ta ci gaba da baccinta sato wala lahiratu khairul laka min aluli lahira suka zo nema qalat wal buyut yawma izin tace gidaje a wannan rana laysa fiha masabihu ba ba fitila a ci balbal din ma babu ta ce a lokacin ba a ci balbal a cikin duhu duk ake wani abu in ta ji ya sun kuyo zai yi sujjada sai ta bata sai ta tankwashe kafarta tankware kafarta shi kuma sai ya sujjada in zai miƙe ta kuma ta samu filin da za ta miƙe kafarta ta ce lokacin ko fitila a ci balbal din ma babu balle irin wannan na zamani kaga wannan yana nuna maka duniya ba komai bace ba komai bace sannan kuma wannan yana nuna mana cewa ya kamata mutumin da yake neman kuɗi ko neman mulki ko neman ilimi ko neman sarauta ko kasuwanci ko wani abu da ya haɗa ka hulɗa da jama'a in kana son kai maganin fitina suka dinga tsayuwar dare in kana tsayuwar dare za ka kusanci da Allah in kai kusanci da Allah Allah zai zama naka ka zama nasa in ka zama naka ka zama naka ka zama nasa to duk wata matsala sai ware ma ita حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في صلاته إذا أيونك ينا جنجئي أتكين صلى wannan kuma ka fara sallah amma sai gengedi can kafin ka fara sallah ne bacci ya rinjaye ka nan kuma kana sallah kana gengedi ka ga ba zai yi ba kana sallah kana gengedi me zai faru na'am za ka yi ta karanta aya ba daidai ba faliyar kud ya je ya kwanta hatta ya zahaba an naumu har sai baccin ya tafi fa inna ahadakum ce dalilin da yasa nace muku haka iza salla wa huwa na'isun idan ɗayanku yana sallah yana gyangyaɗi. la yadri allahu bai sani ba watakila ya zahabu ya stagafiru shi a gurin sai na ga istighfar yake ko addu'a yake yi fa ya subba nafsahu amma sai ta zagin kansa kana kokarin yin addu'a sai kuma ya zama lafazin da kake faɗa kana tauye abin maimakon ka samu lada sai ka samu alhaki shine ma'anan ya subbu nafsahu kana tauye kanka tunda asalin zagi tauyewa in mutum ya zage ka kamar yana ganin ya tauye ka to wani hadisi shi ma yana koya mana abubuwa guda biyu na farko mahimmancin sallah ta dare sannan kuma da idan mutum yana jin bacci ko yana jin gyangyaɗi to ya kwanta ya bacci min babu aula kuma a ce baccin ne ma gaba daya wani hadisi imam bukhari ya rawaito shi a cikin kitabul wudu'i babu wudu'i minan naumi muslim ya rawaito a cikin kitabu salatul musafirina babu amru man na'asa fi salatihi aw sta'jama alayhi alquran aw zikr bi an yarquda wanda yake jin bacci kuma yana son ya yi sallah ko yana son ya karanta qur'ani ko ya zikiri ya ji ba zai iya ba ya kwanta ya bacci maimakon ya dinga yana yi yana gengedi yana faduwa haddasani an malikin an isma'ila bin abi hakimin annahu balagahu labari ya ishe shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sami amra'atan min al-layl tusalli cewa annabi alaihi salatu wasallam ya ji wata mata tana ta kwada sallah da daddare ji matan da ta tashi da daddare tana ta sallah faƙala man hazihi ya ji tilawa malam ya ce wace ce wannan faƙila lahu hazihi haula'u bintu tuwaitin sunanta haula'u bintu tuwaitin ita kawai kwana take sallah la ta namun laila ita ka'ida ta bata bacci da daddare wannan za ta auri kuwa fakari hazalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kai da za a ce mutum baya bacci wannan ai an wuce gona da iri ai a bacci ai sallah ai sallah ai bacci hatta urifatul karahiyatu fi yi ha aka gane alamar kin amincewa da abin da take daga fuskan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka gane alama bai gamsu da wannan tsarin da ita haula'u bintu tuwaitin ta dauko na kwana sallah ba bacci ba sun makala inna allaha tabaraka wa ta'ala haƙiƙa allah ta'ala la yamallu mallu hatta ta mallu Allah fa ba kosawa yake ba ku ne kuke kosawa ikilafu min al'amali ku kiwaci aiki malakun bihi daqatun abinda kuke da ikon yi ka ɗauki aikin da za ka iya yi wanda ba za ka gaji ba ba za ka cutu ba ba za ka ƙosa ba ba za ka sare ba ba kuma za ka wato dena ba shi sa ake cewa a habbul amali ilallah aduwamuhu wa inqal aikin da Allah ya fi so wanda za a yi titir ko da ɗan kaɗan ne ka ɗebi ɗan kaɗan kana yi yau ka yi yau ka yi yau haka saba ya zame maka jiki haka daina ganin ƙarancinsa ya fi ka ɗebo da yawa yau ka ce yau sallah raka a ɗari zan yi gobe ko ko biyu ba za ka iya ba to aikin da za a yi mai yawa a sare ƙara ɗan kaɗan da za a ɗore ɗan kaɗan da za a ɗore mai yawa ne mai yawan ko da za a sare kaɗan ne tunda ka sare sai ka daɗe ko baka yi ba saboda ka gaji amma ka ɗau biyu uku kai ta yi har ya zame ma jiki in ka ji karfin ya yi karfi lafiyar ta yi lafiya sai ka ƙara in ka gaji sai ka dawo ukunka ba dai za ka yi ƙasa da yadda ka saba ba amma in ka ji nishaɗi sai ka ƙara in ka ji ba nishaɗi sai ka tsaya adadin da yake ɗan kaɗan wanda ka saba yi kullum kuma mutumin da ya ce zan dinga yin sadaka naira ɗari kullum wannan ka saba kanka kullum sai ka fitar da naira ɗari ka yi sadaka da wata sai ka kana da ƙarin kuɗi sai ka mai da shi dubu ɗaya to ranar da babu sai ka koma ɗarinka dama ita ce asali Kunga wannan mata wannan hadisi ya ce balaga ibn Abdulbari ya ce katse ne daga ruwayin isma'ila amma imam bukhari ya rawaito shi daga hadisi na aisha a cikin kitabul imani babu ahabbu dini ila allah adwamuhu addinin da allah ya fi so wanda ake yi kullum imam muslim ya rawaito a cikin kitabu salatul musafirina babu fadilatul amali da'im min kiyamin layli wa ghairihi babu da ake son kai aiki titir ko tsayuwar dare ne ko waninsa sannan wani hadisi ya nuna wannan wannan mata jarumar gaske ce mai son aikin kirki ce to amma ta ɗebo da yawa shi abin da ake gudu ka ɗebo da yawa ba dole ne ka dawwama ba wata ma zainab sunanta har igiya ta ɗaura a masallaci in ta gaji sai ta rike igiyar tana abin nan jiri yana ɗaukanta amma ta rike igiyar don kan ta faɗi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga igiya a masallaci an ɗaure ta a nan da nan ya ce wannan fa aka ce igiyar zainab ce ce to me yasa ta ɗaura? ya ce in ta gaji sai ta rike ya ce ku kwance ku zu a al'amali ma tutiqun ku ɗauki aikin da za ku iya ka ɗauki abin da ba za ka iya wama kana yi ba وحدثني عن an عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب كان يصلي من الليل ما شاء الله سيدنا Umar ya kasance yana sallah da daddare iya abin da Allah ya hore masa ba adadi dubu za ka yi raka'a ɗari za ka yi raka'a miliyan za ka yi in ka gaji ba za ka huta ba dan ma ce in kai kaɗai za ka yi fali ɗawul ma sha'a in kai kaɗai za ka kai ta tsawaita ta amma in ja mu jama'a za ka ja kai musu kaɗan da akwai mai rauni akwai mai gajiya akwai kaza wanda ake kira ake kira annawafil al-mutlaqa annawafil al-mutlaqa salatul layl masna masna masna masna masna kai ta biyu biyu biyu biyu fa iza khashi ahadukum subha falyusalli wahidatan tutiru lahu ma qad salla sallar dare kai ta yin bi bi bi bi bi ba iyaka idan ka ji tsoron alhuji zai keto sai ka kara ɗaya wata abu da da'i ya dinga sallah wani tun yana kirga har ya gaji sai da sai ya ce masa bayan ya gama sai ya ce akar makalla wai raka nawa kai ne ya ce wanda na yi ranci ya san nawa ne ni ba abin da ya dame ni ba na kirgawa kawai ni na nake ta yi na ji nishadi in ta yi na ji ba nishaɗin ya abin da ya sawaka ni ban tsaya a wani adadi ba wanda nake dan shi ya san nawa ne yanzu ka tambaye ni nawa ne ban sani ba yace amma na samo hadisi daga annabi yace alayka bi kasratu sujud kai sujada mai yawa ba yace babu wata sujada da zaka yi guda daya sai Allah ya kankare maka zunubi sakamakonta kuma ya ƙara maka daraja sakamakonta to da haka ni kawai yi nake ta yi Allah shi ya san nawa ne kan ma ka san nawa kai ka fara takama na yi dubu sai Allah ya rushe ta dubun me kai ka ba Allah kawai ba yawan abu ko kadancin sake duba amma ka dauki annawafil almuqayyada bi adadin ka tsaya kan wani adadi to ka ya wuce sha daya in ko ka ji nishadi ita tafiya hatta iza kana fi akhirin laili sai da karshen dare ya zo a yi ƙaza ahalahu sai ya tashi iyalansa lissalata ce ku tashi ku yi sallah wato su iyalai a basu su yi baccinsu kaka cewa matarka dole sai ta yi sallah duk da akwai hadisin da ya kwadaitar cewa in mace ta farka ta tashe ka in ka tashi ka tashe ta amma wani in mata su ta tashe shi bala'i za'i balle kuma an ce ta shafa masa ruwa a fuska akwai irin matan da za su yi hakan akwai waɗanda za a yi musu hakan akwai kuma mazan da za a yi musu hakan akwai mazan da ba za a yi musu hakan ba ya ƙulu lahum sai ce as-salata salata a tashi a yi sallah a tashi a yi sallah sun mai tulu hazihil aya sai karanta wannan aya wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu lit taqwa ka umarci iyalanka da 'ya'yanka da matanka da wanda suke karkashinka da yin sallah da kuma juriya da dauriya akan sallah a jure a daure alaiha la nas'aluka rizqan ba ma tambayanka ka mana arziki ko ka bamu wani abu Allah yana karba albashi a hannunmu da cin da yake bamu da shan da yake da duniyar da muke zaune duk kyauta ne Allah ce ban roƙi komai a gare ka kawai ne ka bauta mu in ka yin saka mu in ka kaki kuma ka ga azaba na hannu narzuƙuka Allah ce mu muke zo maka da arziki wal aqibatu littaqwa karshe na masu tsoron Allah ne sai an zo karshe duk wanda ba tsoron Allah zai gane kuransa tsoron Allah shine yi nayi bari na bari wa kifa inda amrihi wa nahyi حدثني عن مالك أنه بلغه labari ya ishe masa anna sa'id bin musayyib kana yaqulu yukrahu an naumu qabla al-isha'i wal hadithu ba'daha wannan asali hadisi ne ai marfu'i amma anan ya zo balag amma imam bukhari da muslim sun rawaito shi daga abi barzat al-aslami imam bukhari ya rawaito shi a cikin kitabun mawaqitus sala babu ma yukrahu minan nawmi qabla al-isha da muslim a cikin kitabul masajid wa mawadi'is sala babu istihbabu tabkiri bisubhi fi awwal waqtiha cewa ba a son yin bacci wato ba a son yin bacci kafin isha ko ba a son zaman hira bayan isha da haka wannan hadisi kalubale ne yanzu yanzu ba lokacin bacci ba ne kai zikiri kai addu'a kai karatun ƙur'ani ka saurari darasi in an yi isha kuma ka tafi gida kawai kan bayan an gama karatun nan kuma ka tafi wata majalisa ka je a buɗe kuma zauren hira ai ta gulma ai ta ikini bibi yanzu abin da yake cinye mutane lokaci gulma tsurku tsigididi <laughs> eh, musu da jayayya ko na siyasa ko na addini ko na bal duk su suke ɗauke wa mutane lokaci da an yi isha ka tafi gida ka je kai ka da wuri ka huta ka tashi can wajen karfe biyu ko uku kai addu'a kai sallah ka roƙi allah ka na duniya da lahira وحدثني عن مالك أنه بلغه أن bin الله بن ya كان يقول laili الليل والنهار مثنى مثنى yusallimu min kulli raka'ataini qala malikun wa huwa al-amru indana wani hadisi imam turmuzi ya kawo shi muttasil da isnadinsa muttasil a cikin kitabul juma'a bawo ma ja fi anna salatul laili wan nahari masana masana tunda kalmar nahari din akwai ejaye a kanta amma dai yana nufin wato in za ka yi sallah da daddare ka dinga raka'a bi kai sallama kai bi kai sallama kai bi kai sallama haka za ka yi ta yi wannan sallah mutlaka kenan ba mu kayyada bi sababin ko mu muqawwada bi munasaba akwai sallar da take da kaidinta munasaba ce sai ta taso kamar salatu kusufi shamsi kusuful kamari eh, salatul istisqa'i salatul istikhara duk wannan sai da sababi akwai kuma wata munasaba ce take taso a yi ta akwai kuma wacce take muƙayyada ce bi adadin au bi zamanin akwai kuma wacce take mutlaka ce kai ta yi iyayenka kawai wata za ka ji nishaɗi malam ka ji wani ƙarfin imani ka tashi kai ta sallah wata kuma ka ji a zahar din ma sai ka daure ita kanta farilla sai ka daure ka ji yau baka sha'awar yin nafila farillan ma sai ka daure to imaninka ya dan ja baya kaɗan kenan shi sa sayyidina aliyu allah ya ƙara ya gare shi ya ce idan imaninka ya ciko to kai ta nafila in ya ja baya to ka tsaya a farilla ka ai ƙasa da farilla yawa don wani in an ya ja baya da yawa sai ka ga farillan ma mutum yana ga wai na fi daɗe ina sallar na ce ya haƙuri ci gaba zai yi saɓo da haka masana masa layu salamin kulle raka a taini ƙala malikun al'amuru inda na yace to muwa malikiya da muka ɗauka kenan in za a yi sallah da rana a yi ta yin biyu in za a yi da daddare ma a yi ta yin biyu in asuba ta kusa sai a yi ɗaya babu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam fil wutri babin sallah annabi alaihi salatu wassalam dangane ga yadda yake yin wutri wutri ita ce sallar da ake yin ta mara an ce mara uku daya uku biyar bakwai tara sha daya sha uku annabi sallallahu alaihi wasallam baya wuce wannan adadi su ne mara mara abin da zaka ɗora daya uku mara ce daya mara ce biyar mara ce bakwai mara ce tara mara ce sha ɗaya a nan annabi alaihi salatu wasalam ya fi tsayawa baya wuce sha ɗaya wata ran ya yi su dogaye shi ya fi yawa wata ran kuma ya yi su daidai gwargwado shi baya yin su da sauri amma wata ran zai tsawaita su ya bakara ya ali imra a raka ɗaya don an tashi ta biyu ko me za a yi kenan bakara aka yi da ali imra da nisa din a raka farko kaga ta biyu kuma sai a yi wani gurin ko a tafi can wajen ai ba jera yake ba wata sai tafi can wajen yusufa da da su hud da yusuf sai a yi nan gurin kuma kuma karatun annabi alaihi salatu wasalam kuma kana zaune sai ka rubuta daki daki yake yin sa kuma ya zo aya ta azaba sai ya tsaya in ya zo ta rahama sai ya tsaya in ya zo wajen roƙo ko magiya sai ya tsaya ya yi roƙon ko ya yi magiyar alaihi salatu wasalam wadda aka wutiri zai iya zama raka daya man ahabba an yutira bi wahidatin falyafa'al man ahabba an yutira bi thalasin falyafa'al man ahabba an yutira bi khamsin falyafa'al man arada an yutira bi saba'in fal ya falyafa'al haka annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya fi yin sha daya a cikin sabai akwai masu yin uku uku dai shi ya fi yawa ko ukun ne ka rike ukun kaga shafi'i biyu tiri daya mafi karancin biyu ai shine biyu mafi karanci kuma daya dama daya ce ita to kaga in za ka yi wannan ukun shine aka ce maka to sai ka karanta fatiha da sabbi hisma rabbikal a'la raka'a ta biyu ka karanta fatiha da qul ya ayyuhal kafirun ta ukun kuma sai ka karanta fatiha da qul huwallahu ka tsaya nan ko kai fatiha da qul huwallahu da falaki da nasi sannan kuma ka daga hannu ka du'a ulutri wannan addu'a tana da mahimmanci اللهم هدني في من هديت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يزل من واليت ولا يئز من آديت تبارك ربنا وتعاليت وصلى الله على النبي الأمي خلاص in ka san me ka faɗa a nan inda Allah ya amshi wannan fa ka wuce Allahumma hadini fi man hadaita ka shiryar da ni cikin shiryayyu wa afini fi duk wanda ka ba lafiya ka tsare shi ka sani a ciki wata ne nufi mata wala wanda duk ka jibinta ya zama naka to in zama a ciki inna wula ya zillu man walaita ba wanda ya isa ya kaskantar da naka in dai kai na Allah ne ba wanda ya isa ya kaskantar. wa barik li fi ma'ataita in kuɗi ka ban in ilimi ka ban in mulki ka ban in sarauta ka ban to ka sa albarka a ciki da abin da bashi da albarka ba da amfani wa barik li fi ma'ataita wa qini sharra ma qad duk hukuncin da kai Allah mara daɗi to ka sa ni a ciki ka kare ni fa innaka taqdi don kai kake hukunci wala yuqda alayka ba za kai ba za a maka hukunci ba waye wa zai wa Allah hukunci shine tabarakta wa ta'alaita ka ɗaukaka ka buwaya حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أورة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة فإذا فرغت رجع على شقه الأيمن na na sha Allah kara mata yarda ta ce inna a hakika annabi alaihi salatu salam yana yin sallah da daddare raka'a goma sha daya yana yin wuturi da kwaya daya idan ya gama sai ya kwanta ya kashin gida a kwiɓinsa na dama wadda kashin gida din kenan ta zo a kan cewa an gama wuturi ake yinta akwai kashin gida kuma da ta zo sai an gama raka'a fajari ake yinta da sai malamai suka ce to wacce za a dauka suka ce duk za a iya yin biyun in an gama wannan aka shingidan an gama wancan ma aka shingida ko kuma a tsaya a ga wace ruwa za a rinjayar kina annabi alayhi salatu wasallam yana yin raka'a goma sha daya to ga tafsilin yadda yake sha dayan nan nan a dunkule ta faɗa wannan hadisin na biyu shi zai gaya mana yadda yake gabatar da sha dayan wancan hadisin shi imam muslim ma ya rawaito a cikin kitabu salatul musafirina babu salatul layl wa adadu raka'atil layl min fi raka'atin nabi sallallahu alaihi wasallam fi layl وحدثني عن مالك عن سعيد بن ابي سعيد المقبري babban malamin nan mai gida a jikin makabarta an abi salamata bin Abdulrahman bin auf daga wannan sahabi dan sahabi yana babansa yana cin al'ashiratul basharuna bil janna annahu sa'ala ta ya tambayi uwar muminai aisha zaujan nabi sallallahu alaihi wasallama kaifa kana salatu rasulullah sallallahu alaihi wasallama fi ramadana yaya annabi alaihi salatu wassalam yake sallarsa a cikin watan ramadana faqalat ma kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yazidu fi ramadana wala gairihi ala ihda asharata raka'atan tace annabi alaihi salatu wasallam bai kasance yana yin ƙari ba a cikin wata ramadana ko a wani wata daga cikin watanni goma sha ɗaya wanda ba ramadana ba baya wuce raka'a goma sha ɗaya to ya yake yin su yusalli arba'an yana raka'a hudu Falatas tas'al an husnihinna kada ka tambayi kyansu wa hinna ba sai ka tambayi tsawonsu da kyansu ba ma'ana masu kyau ne masu tsawo ne sun bai salli arba'an sane tashi kuma yin hudu fala tas'al an husni hinna wa hinna. ba sai ka tambayi tsawonsu da kyansu ba masu kyau ne masu tsawo ne sun bai salli salasan sanan kuma ya sallaci guda uku in an haɗa nawa kenan hudu hudu ga uku sha ɗaya qalat aishatu فقلت qultu ya rasulullah atanamu qabla an tutira. kakan bacci kafin kai wutiri faƙala ya aishatu inna nama ni wala namu kalbi sai ce aisha ido na yin yayin bacci amma zuciya ta bata bacci shi sa annabi ko yana bacci duk abin da ake yana ji saboda ko wahayi zai zo tunda ana iya musu wahayi suna cikin bacci mu ne kama bacci da na zuciya ka ta bacci ranka komai ya bacci amma su annabawa baccinsu ya takaita ne akan ƙwaye ido kawai za ga ya rufe idonsa yana bacci don ya huta amma zuciyarsa tana ci gaba da fahimta da ganewa da duk abin da za a zo mata da shi da aka irin magagin baccin da muke yi da irin sururucin baccin da muke yi da irin mafarken da muke yi ko na ban tsoro ko na ban nariya ko na ban haushi duk annabawa ba sa yi su mafarkinsu nassi ne mafarkinsu wahayi ne sabanin naman farkin da akwai shiriri ta da shirmi a ciki to wannan mu'ujiza ce da ta shafi annabawa kadai su kadai suke da wannan Ta tanamu ainayya wala ya namu kalbi wannan kususiya ce ta annabawa to yace mata ko kin gana kwanta to ba wai bacci nayi ba domin ido na ne yake bacci zuciyata ba ta bacci don haka ne imamun nawawi wace wannan yana cin kususiya ta annabawa shi wani hadisi imamul bukhari wato shi a cikin kitabu uh, salatin tarawihi babu fadali man qama ramadana da musul a cikin kitabu salatin musafirina babu salatin layl wadda raka'atin nabi sallallahu alaihi wasallam fil layli حدثني an مالك عن هشام بن أورة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة annabi alaihi salatu wassalam yana yin sallah da daddare a wata ruwayan raka'a goma sha uku wato yakan kara biyu kenan sai ya zama sha uku sun mai salli iza an nida'a sannan idan ya ji kiran sallah sai kuma ya bi subihi hafifa taini wato rayuwar duk sallah ce a rufe da sallah a buɗe da sallah daren gaba ɗaya an yi sallah kuma ana kiran a salatu kuma a yi sallah Rakatun fajar khairu min ad-dunya wa ma fiha sannan kuma ji ai asuba kuma a zauna a ta karatun qur'ani sai rana ta fito a kuma yi siratul ishraq sannan a je ya zagaya diya gaishe da iyalansa haka annabi sallallahu wasallam shi shi yake bin dakunan su diya gaishe su kun tashi lafiya mu ne muke zama a zuwa gaishe ka sai mutum ya asuba ya sha kunu ina hajiya ina indo ina mero ba ji an gaishe da babu shi tunda shi amana a hannunsa take shi zai je ya gaishe su ya ji kun tashi lafiya ba mai matsala ba kaza ko hadisi na naisha da aka yi mata kage ai ta ce mana annabi alaihi salatu wasallam ya zo bakin ɗakin ta ya tsaya ce kaifa tiku shi yake zuwa ya tambayi halin da suke ciki sallallahu alaihi wasallam ai da za mu koyi da annabi da komai ya gyaru su ma matan da za su koyi da matan annabi da komai ya gyaru حدثني عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة عبد الله بن عباس يا بعد labari lokacin yana matashi ya kwana a ɗakin maimuna ita ko maimuna 'yar uwan mahaifiyarsa ce libabatul kubra ubansu ɗaya ita ko maimuna ita ce mata annabi sallallahu alaihi wasallam ta ƙarshe kuma khalar yar uwan mahaifiyar shi abdullahi dan abbas ne da aka ya zo gidan khalarsa ne sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallama babansa dan uwa annabi sallallahu alaihi wasallama ne duk da an ce a shekaru ya ba shi biyu da wata an tambayi abbas da kai da annabi sallallahu alaihi wasallama waye babba yace shine babba amma ni aka haifa kafin sa da shekara biyu malam ku ji fasaha kai ka ce kai ne babba ga annabi yace shine babba amma ni aka fara haihuwa kafin sa da shekara biyu <laughs> kun ji ladabi mala sun san girma annabi sallallahu alaihi wasallam ba za su magana akwai su adab a cikin yanzu kana da malamin ka ka girma malamin ka to sai me ai ai na girme shi to ka girme shekaru da ka ce a shi ne babba amma dai ni aka fara haihuwa zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam hiya khalatuhu kun ji ba aka ce ita din mecece tasa muke kiran khala da Hausa yar uwa uwa me ake kiranta da Hausa to Hausa ta gudu gwaggo inna yar uwa ma ce inna gwaggo ta wajen uba ce inna ita ce ta wajen uwa ko ya kumbo kala fatada jatu yace sai na kwanta fi ardil wusadati a tsawon fulo fulo yana katifa tana da faɗi tana da tana da tsawo tana da faɗi shi sai kwanta a a faɗin shine ard din ard haka kenan dul kuma tsaye a tsaye shine dul haka kuma shine faɗi akwai faɗi shine ard akwai dul shine tsayi wata da ja'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alu fi duliha annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya kwanta a haka a tsayenta fanama rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta tasafa al-lailu annabi alaihi salatu wasallam ya bacci har da dare ya kai rabi ya kai ya kai rabi aw qablahu bi qalilin yace ko kuma kafin rabin da kadan aw da bi qalilin ko ya dan wuce da kadan tunda ba agogo a lokacin yace ah, sai ce sai da ya kai rabin dare daidai rabin daren ko ƙasa da rabin daren ko sama da rabin daren amma da kaɗan ƙaza rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya farka fajalasa yamsahu an an waje hibiyadi yana goge idansa wato da hannunsa ka san ka tayi bacci zaka goggoge idanka sun قرأ العشر ayatil khawatima min سورة ali imran. sannan annabi alaihi salatu wasalam sai karanta ayoyi goma na ƙarshen suratu ali imran daga inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab ha iza ya allazina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun sune aya goma thumma qama ila shannin mu'allaqin sannan ya tashi ya ɗauki wata salka da aka rataye ta shannin shine salka mu'allakin wanda aka rataye ta tunda ruwa ba ba randuna zaka ga abin nan jakar fata ce sai a kafa kusa sai a rataye ta to nan ruwan yake wadda minhu sai annabi alaihi salatu wasalam ya allala da wannan ruwan fa ahsana wudu'ahu ya kyautata alwalarsa dama ko mai kyautatawan ne sun qama yusalli sai tashi ya shiga sallah qala ibn abbas fa qumtu fa misla ma sana'a ni ma sai na tashi ni ma na mutsake ido na na karanta waɗannan ayoyi ni ma na ɗebi ruwa ne alwala sun ma zahabtu faƙuntu ila jambi sai na zo na tsaya a kuɓinsa fawa da'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ga hulyumna ala ra'asi to da ya tashi tsayawa sai ya tsaya a hagun annabi alaihi salatu wassalam sai annabi sallallahu alaihi ya sa hannunsa ya kamo shi ala ra'asi ya kama kaina wa akhadha bi uzni yumna ya kama kunne na na dama yabtulaha yana jawo ta fasalla taini sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya salla raka'a biyu thumma taini thumma taini thumma taini thumma taini nawa kenan daya biyu uku hudu biyar daya biyu uku hudu biyar thumma taini thumma autara sha uku kenan thumma tadaja dama dai duk abin da aka roto annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallar dare in dai mai adadi ce to ba ta wuce sha ɗaya sha uku nan aka tsaya su mataɗa ja'a sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuturi ya kashin gida hatta a tahul mu'azzinu sai da mai kiran sallah ya zo wannan ɗan kashin gida na hutu ne tsakanin gama sallar dare kafin alfijir ke to kuma a kuma shiga wata sallar fa iza faragata fansab wa ila rabbika farka sun makaraja fasalla subha sannan ya salla fasalla raka a teni khafifa teni sai ya raka a talfajari sannan ya fita ya salla asuba alaihi salatu wassalam kun ga wannan hadisi yana nuna mana cewa da ruwaya abdullahi dan abbas da ruwayan na aisha kusan ma'anarsu ta zo kusan ɗaya kuma abinda suka rawaito baya cin karo duka dai baya wuce raka'a sha uku ba kuma ya kasa da eh, sha ɗaya sha uku وحدثني عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن ابيه ان عبد الله بن قيس بن مخرمة اخبره عن زيد بن خالد الجهني انه قال لأرمقن الليلة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ice yau sai na ga yadda manzon Allah yake sallah ta ji shi kuma alƙawarin da ya ɗauka la'armuqanna ramq kallo sai na gani sai na ga ya annabi yake sallah don ya rawaito mana kaga ƙara da ya ganin ai ko kala ta tawassaltu a tabatahu ice sai na yi matashin kai da dokin ƙofarsa dokin ƙofarsa nan naje ne matashin kai wato ina bakin ƙofa kenan au fusɗaɗahu ko kuma rumfarsa hemarsa inda yake zama nan naje ne matashin kai a bakin ƙofa fa qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa salla raka'atayn dawilatayn sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya farka ya salla guda biyu dogaye dawilatayn dawilatayn ya kuma yin wasu biyun dogaye dogaye an yi nawa kenan shida sun masalla raka'atayn ba su kai tsawon waɗancan ba nawa kenan an haɗa wa huma dunan lataini qabla huma amma ba su kai tsawon waɗancan na farko ba sun masalla raka a taini an haɗa nawa goma wahuma dunan lataini ƙabla huma sun masalla raka a taini nawa sha biyu huma dunan lataini ƙabla huma sun masalla raka a taini sha nawa wahuma dunan sun a taini sun ma'autara to shi sai ce fatilka salasa ashar raka'ata ashe wannan ɗawilai ni ɗawilai da yake nufi duk siffa guda ɗaya ce tunda bai maimaita raka'a ta yi ba aka wannan gaba ɗaya siffar sallah ɗaya ce mana an yi tsawaita an wa muna faɗa mu ce an tsawaita an tsawaita an tsawaita duk wannan siffar yana koma kan raka'a biyun farkon su ne masu tsayin gaske da aka gaba ɗaya raka'a goma sha uku ce wannan hadisi imam muslim ya rawaito shi a cikin kitabu salatin musafirin babu du'a fi salatin laili wa qiyamihi kunga wannan shi ma dai bai saba da abin da na na aisha allah ya kara mata yarda da abdullahi dan abbas allah ya kara masa yarda da shi wannan sahabi zaid bin khalid al-juhani da abin da shi ma ya ce lalle yau sai ya ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallah to duk bai ci karo ba cewa dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya raka'a goma sha uku ne to sai mu tsaya nan babu al'amur bil wutiri babu yin umarni da da ai wutiri nan an kawo yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake mu ma za a ce kowa ya tashi ya wutiri kuma za mu ji yadda kashe-kashen wutiri yake tsakanin wato sahabbai da kuma yadda kowa ya ɗauki tasa wuturin da yadda suke sallar dare Allah ya ba mu sa'a amin ba da lada alkal huda wa tuqa wal afafa wal gina bismillahir rahmanir rahim ci gaba da tarihin imamu malik kamar yadda ya zo a cikin littafin siyaru alamin nubala za mu tashi darasi na 31 rawa abdullahi bin ahmad bin hanbal fi kitabi ar-rad alal jahamiyya a cikin littafin imamu ahmad bin hanbal mai suna raddi ga masu aƙidar jahamiyya lahushi ya wallafa littafin ƙala ya ce haddasani abi shi abdullahi dan ahmad dan hanbali din yake cewa babana ya zantar da ni na suraij bin nu'man suraij bin nu'man ya zantar da ni an abdullahi bin nafi qal qala maliku allahu fi sama allah yana sama wa ilmuhu fi kulli makanin la yakhlu minhu shay'un amma saninsa yana tare da kowa ya san duk halin da ake ciki ba irin wanda in yana wani guri kuma bai san me yake a wani guri ba shi Allah iliminsa yana tare da kowa a haɗa bi kulli shayin ilba wa a sa shayin adada ƙayar muhammad bin ishaqa as-sagani haddasa abubakar ahmad bin muhammad al-umari haddasa na bin abi uwais malikan ya ƙulu al-ƙur'anu kalamullah ƙur'ani magana Allah ne wa kalamullahi minhu kuma magana Allah daga Allah ɗin take walaysa min Allah shay'un makhluqun babu wani abu halitta daga Allah qala al-qadi iyad fi sirati malik qala ibn nafi' wa ashabu wa ahadu ma yazidu ala al-akhar qultu ya ba abdullah wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira wasu fuskoki sun yi nashe nashi suna kallon mahaliccinsu sai ce yanzuruna ila Allah ana nufin za su kalli Allah qala na'am ita kwarai bi a ayunihim hatani da waɗannan idanuwan nasu ne qultu fa inna qauman yaquluna naziratun bi ma'ana muntazira ila thawab yace to sun fassara nazira anan mai sauraron abata lada ba wai mai kallon Allah ba qala bal tanzuru ila Allah yace za ta kalla Allah amma sami ta qaula Musa baka ji abinda annabi Musa yace ba rabbi arini anzur ilaika ya Allah ka nuna min in ganka mana tunda ai Allah ba za a gan shi ba sai shi ya nuna ma kansa ko ya ce Allah nuna min kai in ganka a turawo sa'ala muhalan to kuna ga annabi Musa bai san Allah ba zai tambayi Allah abin da ya san ba zai yi ba amma sai Allah nuna masa ba zai yi a duniya ba amma zai yi a lahira qala ta'ala lan tarani ba za ka ganna a nan duniya ba ai fi duniya a duniya li'annaha daru fana'in saboda duniya wulaƙantacciya ce mai karewa faiza saru ila darul baqa idan mutane suka tafi gidan dawwama shine aljanna nazaru bima yabqa ila ma yabqa sai su kalli Allah wanzaje da idanuwansu wanzazzu amma tun da za ka mutu to ba ka ga Allah ba sai bayan mutum ya mutu ya tashi to daga nan ba sake mutuwa har abada to sai ka kalli Allah dawwamamme da kai ma idanka da Allah ya dawo maka da ita qala ta'ala kalla innahum an rabbihim yawma izin la mahjubun Allah ya ce akwai waɗanda za a tsare su a musu shamaki ba za su ga Allah ba ashe ganin Allah ni'ima ne tunda wani ba zai gan shi ba gani na rahama da jin kai qala qadi wa qala ghayru wahidin an malik al-iman qawlun wa amalun wa yanqusu wa ba'dahu afdalu min ba'din sai ce imamu na maliku ya ce imani faɗa ne da aiki kuma yana ƙaruwa yana raguwa ya zidu wa yankusu wa baduhu afdal min badin wani ma yafi wani kuma yawa da faɗi wani yafi wani imani wani aikin imanin yafi wani ƙaruwa qala wa qala ibn qasim kana malikun yaqulu al imani yazidu a wata ruwa imam mali ya ce imani fa yana ƙaruwa liyazdadu imanin ma imanihim wata waƙafa anin nuqsan amma sai shiru akan tawayarsa qala rawa nafi an malik man qala alqur'anu makhluqun yujladu wa yuhbas wanda da ce ƙur'ani halitta ne a zane shi a kuma daure shi sha bulala kuma ya sha daure ala fi ruwati bishin bin bikar bakarin an malikin qal yuqtal a wata ruwa ma ya ce kai a kashe shi kawai wala tuqbalu lahu tauba ba za ka karɓi tubansa ba yunus sadafiyu na ashhabu an malikin qal alqadiriya la tunakihuhum masu kora cewa ba kaddara to kakku ba su aure kakku karɓi 'ya'yansa aure wala tusallu khalfahum kuma kakku sallah a bayansu saboda majusawa ne yanzu ba eh, yanzu akwai ma irin su ahmad bin isa haddasa na bin قال قال مالك لا يستتاب man سب النبي صلى الله عليه وسلم من الكفار والمسلمين دو duk wanda ya zagi annabi yana cikin hayyacinsa da hankalinsa ko musulmi ne ko kafiri ne ya ce ka karɓi tubansa to dama in daraja annabi sallallahu alaihi wasallama ta tsaya to shine musulunci zai tsaya amma idan har wani zai zagi annabi sallallahu alaihi wasallama wani ya maimaita wani ya maimaita to abin sai zama ruwan dare sai a saba shikenan sai ya zama kama kowa ma za a iya zagin sa to daga nan al'umma addinin mu ya faɗi shi yasa ba za a saurara ba za a daga kafa ga wanda ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam ba yuqtal inji imam malik la yustatab amma ga tabbatar mahaukaci ne ko kuma abin da ya faɗa ɗin aka ga cewa ba zagi ba ne to za a iya yi masa wani abu daban amma mutum yana cin hankalinsa da iliminsa zai faɗi magana ga annabi ai ya tsaya ya tattauna ta tukunna ya tsaya ya tattauna ta ya san da wa yake magana shi sa ake son yin ladabi in ana magana annabi sallallahu alaihi wasallam ka tara hankalinka ka nutsu da kai mai magana da kai mai sauraron magana saboda wani guri ne da ake son a yi taka tsantsan cikin lafazin da za a yi amfani da shi saboda lafazin da za ka yi amfani da su uku ne ko dai ka je ƙoƙarin garin girmamawa ka ba shi siffar Allah ka kai shi matsayin rububiya ka ga an shiga matsala ko kuma garin wasawa ka gaya masa kalmar da in an kalle ta a yaren ka kai ta waya ce ko a yaren larabci ba a faɗanta sai ta fuskar ta waya to kaga a can an wuce gona da iri tunda an ce Allah ne tunda ba Allah ba ne an kuma kasa gona da iri inda aka faɗi kalmar da ko ba irinsa ake gaya irin wannan kalmar ba so da haka sai ka tsaya ka nutsu ka tara hankalinka in kana magana akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka nutsu ka tara hankalinka ka tara harshenka ka tara kwakwalwarka cikin ladabi da girmamawa haka ake son a yi magana da annabi alaihi salatu wasallam amin suna abu ahmad bin adi da sana ahmad bin ali al-mada'ini حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن جابر حدثنا أبو زيد بن أبي الغمر قال حدثنا ابن القاسم سألت مالكا اتنا تنبي إمام مالك أمن حدث بالحديث الذين قالوا إن الله خلق آدم على صورته yace wanda suka ce suka karanta wannan hadisin cewa Allah ya halarci annabi Adam a surarsa a surar shi annabi Adam din yadda ake ganin sa yanzu a lokacin zira'insa zira'i 60 faɗinsa zira'i 7 to wasu sai su fasar damirin da cewa kan Allah yake koma to ya Allah zai ya wani zai kama da Allah ba wanda laisa ka mislihi shay wal hadisi lazi ja inna Allah yakshifu an saqihi da kuma hadisi da ya cewa Allah zai yaye makyange masa wa annahu yudkhilu yadahu fi jahannama ko kuma zai shigar da kafarsa ko hannunsa jahannama hatta ya khuruja man arada har ya fitar da wanda zai fitar fa an kara malikun zalika inkaran shadida imam mali ya inkari wani ha an yi hadisa biha ahadun yace kada a zantar da wannan sai ga waɗanda suke da ilimin sanin hadisi da yadda ake fassara abubuwa fakilau inda nasu sami alil ilmi ya na nabi sai aka ce to akwai malaman da su iya abin da suke karanta mutane kenan dan ai rigima fa qala man huwa yace wa qalu ibnu ajlan an abi zinad qala lam yakun ibnu ajlan ya arifu hazal ashiya in ci ba wani malamin arziki bane bai da kwarewa wajen sarrafa abubuwa da wani abin gaskiya ne amma harshen da za a amfani da shi sai ya zama matsala lam yakun aliman ba cikakken malami bane wa zakara abu zinadi fa qala lam yazal amila li haula'i hatta mata bai gushe ban ma'aikaci ne ga waɗancan har mutu rawaha miqdamun ar-ru'ainiyu an an abil gamri والحارس بن مسكين قال حدثنا أبو القاسم قلت أنكر الإمام أنكر الإمام ذلك إنكار عند إمام مالي لأنه لم يثبت عنده سبب بي إنغانتا وأرواية ديزو مسا ولا اتصل به كما بيزو مسا إسنادي وان ديك متصل با وهو معذور أباش حنزري كما أن صحابي الصحيحين صاحبي الصحيحين سوما سو بخاري ده مسلم ma'azuru rani fi ikhraji zalika suna da nasu uzurin na ruwaito wannan hadisin saboda ya inganta da sanadi mai kyau a'ani alhadis al-awwal wasani sani li subuti sanadihi ma saboda sanadin su ya tabbata amma hadisu thalith fala a'rifu bi hadha lafazi hadisi na ko yace ban san shi da wannan lafazin ba fa qawluna fi zalika wa babu al-iqraru wal imraru wa tafawwidu ma'anahu ila qalihi sadiq al-masduq yace mu tabbatar mu kuma shude mu kuma bar ma'anarsa zuwa ga wanda ya faɗa shine as-sadiqul masduq mu yi imani shine ce amantu billah wa bima ja'a anillah ala muradillah amantu bi rasulillah wa bima ja'a rasulillah ala muradi rasulillah ce na yadda da Allah da abin da yazo daga Allah yadda Allah yake nufi na yadda da annabi da abin da yazo daga annabi da abin da annabi yake nufi alayhi salatu wassalam ba komai sai ka ta karɓe shi lokaci guda ko ta gane shi lokaci guda ba amma in ka ba hankali sai ga komai ka fahimta قال ابن عدي حدثنا محمد بن هارون بن حسان حدثنا سالم بن ايوب حدثنا ابو بن ابي حبيب حدثني مالك قال يتنزل ربنا تبارك وتعالى امره فاما هو فدائم لا يزول ita haka imam mali ya yi tawili ma wannan hadisin yake cewa da yace ya rabbuna sai yace al'amarin Allah ne yake sauka shi ko Allah yana nan inda yake baya gushewa ala salim fa zakartu zalika ibn qara hasanu wallahi lam asma'ahu min malik yace magana ce mai kyau amma ni ban taji imam mali ya faɗi haka ba qultu la a'rifuhu salihan yace ni ban san shi wani abu mai kyau ba wa habibu mashhurun shi habibu dinnan shahararren mutum ne wal mahfuzu an malikin abinda aka ruwaito ko ya tabbata daga imam malik riwayatul walid bin muslim annahu sa'alu an ahadisi sifati ya tambaye shi game da hadisin da suke magana kan sifofin Allah faƙala amirruha amirha amirraha kama ja'at bila tafsirin ka batta yadda take kai imani ta yadda take ba tare da kayi fassara ba fa kunu li imam fi zalika qawlani in sahar riwayatu habibu ice idan ruwayan habibu ta inganta to imamu malik yana da yana da ra'ayi biyu kenan akwai ra'ayin ayi tawili ko ayi fassara akwai kuma ra'ayin abashi yadda yake a Allah lamarin حدثنا أحمد بن عبد الرحيم بن آه بن البرقي حدثنا عمرو بن أبي سلمة حدثنا عمرو بن حسان أن أبا خليد قال لمالك يا أبا عبد الله إن أهل دمشق يقرؤون إبرا آه إبراهام سنة كانت إبراهام إبراهام سكي إبراهيم إبراهام فقال أهل دمشق bi akalin baɗihi a alamu minhu bil qira'ati yace to waɗannan da gwanayen shan kankana ne ai sun fi iya shan kankana fiye da kira'a faƙala abu khulaidin inam yadda una kirata usman suna da awon kira usman kala malikun fa haza mushafu usman indi to ni ga mushafin usman a gurina wadda abi faftiha fa iza fi ibrahim kama kala ahlu dimash sai gashi yadda suka faɗa din haka yake a littafin qultu rasmul mushaf mutamin qira'ataini shi da ba digo ba wasali da aka kira'o'i da yawa sai su shiga kan kalma ɗaya daga baya aka yi dugo da mu ne muka shigo muka jawo dugo an yi dugo ne don dafa abin nan kaka karanta ƙur'ani ba daidai ba mu ba laraba ba ne ba iyayenmu ba larabci suke ba ƙasashenmu ba larabci suke ba mu tantagaryen hausawa ne da fulani da yarba da bare bari da waye ga munan a duniya kuma duk muna son mu shiga aljanna mu ba annabi sallallahu alaihi wasallama kuma an saukar da larabci aka saukar da qur'ani kuma muna so mu karanta kaga ba ai mana dugo an ce wannan sama wannan a ƙasa yake wannan sai mu je mu karanta na sama a ƙasa na ƙasa a sama shi da dalilin da yasa sa tabi'ai suka haɗu suka ce to fa lalle in ba a koyawa sababbin shiga musuluncin nan da kuma ajama wannan an musu ɗigo an ce nan ku fataha nan ku kasara nan ku sauke nan ku kaza ba za su je su ta ɗirkaniya inda balarabe ya je ya ji kana ɗirkaniya an ce wani ya karanta inna la bari'un minal mushrikina sai wa lamun ɗin kasara sai ce wa rasulihi wani ya ji hankalin sai tashi ya ce wannan bai sa abin da ya ce ba ai wa rasuluhu ne kalmar rasulihi da ya faɗa da ya san me ya faɗa kashe shi ya kamata a yi da ya ce allah ba ruwansa da mushrikai ba kuma ruwansa da annabinsa to kaga wannan ai gaza ce wannan adafin wa rasulihi bari'un minal mushrikina wa rasuluhu shi sai adafin annabi din alal mushrikina din minal mushrikina wannan min din harfu jarrin ce tawa mushrikina jarra da ya to sai kuma ya adafin wa rasulihi aka ce kai a aje ai wasali to da ba wasali ai barna za mu yi ta yi da wasalin ma ya aka karke to shi yasa aka yi maza aka yi mana wasali aka yi mana ɗugu wannan dan a cece mu ne shi ba larabe na asali ba su ma laraba in suna bukatar wasali da ɗugon su ma sun bari larabcin ya mutu a tsakanin su mafi yanzu gargaliya suke in ka je wani gurin ma kai larabci mai kyau sai a ɗauka qur'ani ka karanta kaga yanzu habba laraban ma sai an koya masa nahau an koya masa sarfu an koya masa dakhala zaidun kharaja zaidun qama amrun shi ma sai ya koya amma abin da yasa suka fi mu saurin iyawa saboda su dama asali yaran su da yan gyare gyare za su mu ko dama da sai ka ci abin nan ka riga wani yaren ya shige ka sosai kafin na biyu ya shiga sai ka daɗe kana gumurzu da shi kuma gashi yankin da kake ba a larabcin balle ka dinga yawan ji ba jaridar larabci ba talabishin ɗin larabci babu rediyon larabci babu a kasuwanci da abin da ake rubuta akan titi ba da larabci ake duk bature ya ci mu da yaƙi ya ciccika bakunanmu da kalmominsa da yarensa ya kori namu to shi yasa da ba don tura sun ci mu da yaƙi sun kashkashe iyamu ba da yanzu wannan karatun da larabci muke da yanzu nan kusa da sudan din nan da kusa da chadin nan aya ko wasu ƙauyuka da suka rage a maiduguri har yanzu larabci ake in ma waɗanda suke kwas ɗin larabci kafin yaƙin boko haram ɗin nan nan ake tura su su ƙara gogewa a larabci menene gala gaborin gala in ka je ƙauyukan duk larabci suke saboda bodar su da da chad kuma cikin najeriya ne kuma larabci ake to, to ba inda za a kai ka je cikin larabawa sai zama larabawan najeriya ne da wajen shuwaɗin nan duk larabawan najeriya ne suna larabci to sai a kai ka can ka je ka zauna da su ka je yadda ake larabci to da abin yanzu nan har duk kano ko ina larabci za a yi ta yi yanzu da mutane suna sha'awa harshen larabci kuma ana koyar da shi yanzu a firamare da makarantun islamiyya to nan gaba insha Allah za ka ga an dawo da larabcin nan ko da ba kori turanci ba to za su yi kanka da kanka to shine ya ce a ah, قلت رسم المصحف محتمل للقراءتين وقراءة الجمهور أفصه وأولى أما قراءة الجمهور إتتفي داتشيوا قال ابن قال سألت مالك عن علي وعثمان فقال ما أدركت أحدا ممن اقتدى به إلا وهو يرى الكف عنهما na tambayi imamu malik wai da ali da usman waye a gaba sai ce ni dai waɗanda na ji suna magana suna shiru a kai na ce muku mazhabar salaf dangane ga gabatar da usman akan ali ko ali akan usman akwai kauli uku wani suka ce abubakar umar usman ali shi ya fi yawa akwai masu abubakar umar ali usman shi ne bin wannan a yawa akwai masu abubakar umar hesishu suna tawakufi akan ali za su gabata akan usman ko usman za su gabata akan ali to kauli uku aka rawaito amma wancan na farkon shi ya fi shahara abubakar umar usman ali yadda suka tawa a shugabancin nan haka ake jero su akwai kuma masu ganin a'a abubakar umar ali usman da aka yi ta wannan matsalar tana da sauki akan gabatar da usman akan ali ko ali akan usman mai tsananin ka rushe sahabban biyun na farko su na biyun na farko ba sa takuwa wannan a mazhabin ahlus sunna kenan akwai kuma waɗanda shi'a zaidiya su kuma ce aliyu abubakar umar usman su ba duk a shi'a fa su ne masu dama dama masu aliyu abubakar umar usman su inda aka saba da su su aliyu shine a gaban kowane sahabi kaga na ba ta babban matsala ba ce ba inda matsala take masu cewa aliyu da 'ya'yansa a ce sahabu su ce sun yi ridda duka ba ma su ba ma maganan wani yafi wani bane a'a ba ma sun ma da su daga musuluncin ko sun fasikantar da su kaga wannan su ne suka zo da babban magana su ba ma jerowa bane a'a babu ma kai da kake gani suna da daraja su a gurin su ma tsinannu ne kaga wannan ai su sun yi nisa sun zo da mummunan magana to shi ne aka tambayi imam mali akan wannan matsala abubakar umar usman ali sai ce kalibin ƙasun yuri da tafadila bai yana nufin wai fifiko a tsakaninsu faƙultu abubakar wa umar ƙala haza laisa fihi ma ishkalun wannan ba ishkalin a cikin mazhabin ahlus sunna inna huma afdalu min ghairi masu sun fi ragowar duka su biyun nan al hasan bin rushayk samitu nasa'i ya kolo. umana ullahi ala ilmi rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasatu amintattun Allah akan ilimin addini mutum uku ne inda suka magana kan addini ba da wasa suke ko sun yi kuskure sai dai daga dan adam amma ba na san zuciya ba ne shu'uba wa malik wa yahya al-qattan waɗannan jigajigan malaman qala qadi iyad qala ma'anu in sarafa malikun yawman wata rana imam malik ya juyo fala hikahu rajulun yuqalu lahu abul juwairiya muttahamun bil irja'i shi wannan mutum ana tuhumarsa da aqila irja fa qala isma minni saurare ni kaji ala ihzar an ashhada alayka yace ka kiyayi kan ba da shaida kanka awla lahi ma uridu illa illa alhaq gaskiya nake nufi fa in kana sawaban fa qul bihi in daidai ne ka faɗa da shi aw fa takallam ko kai magana ala fa in galabta ni in ka rinjaye ni ala bi ni ala fa in galabtuka ala in rinjaye ka kala ita ba atuka zan bi ka ala fa in ja'a in wani mutum ya zo fa kallama na yi mana magana fa galaba na irin jami mu bi fa ala ita ba anahu kala maliku ya haza inna allaha asa muhammadan bi dinin wahidin wa araka tatanakalu na kai wato imam ali al saka da alheri kun yi wata hikima wani ne ya zo wai su musu da imam malik ya zo ya zauna na zo mai musu na zo mai jayayya ai mukabala sai imam malik ce to in kai nasara ya ce sai ka bi ni ya ce in na yi nasara ya ce sai in bi ka ita ta wani ya kuma ya zo na uku ya yi nasara kan mu biyu ita sai mu bi shi ya ce ta yaba addinin Allah ba kenan shi ma wani ya nasara kansa sai bi shi kullum sai mita ta yawo mita ta bin wanda ya nasara eh, addinin Allah guda ɗaya ne in ka san shi ka yi shi kawai in baka san shi baka tambaya amma a ce an gina addini akan wanda ya nasara a mukabala shi za a bi kenan wanda ya fi baki za a bi tunda ai wanda yake wanda yake kada mutane a mukabala wanda ya fi baki ne ba dole ka zama kafa hujja ba kamar wanda yake nasara a kotu ba dole ya zama shi ya fi kowa gaskiya ba amma dokin mai baki ne ya fi gudu to sai ya zama cewa an zo an yi mukabala sai aka kada kai sai ka bi wanda ya bi ka sai shi ma wani ya zo ya kada shi sai ya bi shi shi ma sai na uku ya zo na hudu ya zo na biyar ya zo to sai ka wayi gari addinin ka ya zama ya tanakal ka ba Allah da manzansa ka je kana bin wanda suka yi rinjaye malam mu akan yaqini muke cewa abinda manzo Allah ya zo da shi shine gaskiya qur'ani gaskiya hadisi gaskiya sahabbai gaskiya in an fita daga nan to al'ala ki ayi hanya ba inda za mu ba wanda zai zo ce mana qur'ani bai cika ba mu bi shi ba wanda zai zo ce mana hadisi ba hujja bane mu bi shi ba wanda zai zo ce mana sahabbai ba mutanen arziki bane mu bi shi in ka faɗi wannan to je ka kai wannan ra'ayin kai amma mu a ukun nan ba ma daga kafa Allah ya ce annabi ya ce sahabbai sun yi ijma'i to ban ma'ana ma wani guri za ka je ka ka dawo in ka ce ba mu waye ba mu waye ba in ka ce ba mu da karatu ba mu da karatu in ka ce mu gane ba mu gane ba je ka ba mu gane ba eh, in an je lahira aga wanda ya gane amma wannan gurin ba wurin wasa ba ne allah manzonsa sahabbai to ba ma wasa da wannan area no going area ko yawwa to nan gurin ne to shi sa kaga imam ali ya masa dabara irin ta malamai yace to yanzu shikenan in na kada kai yace sai in in ka kada ni ce sai in bi ka in wani ya zo ya kada mu ce sai mu bi shi shi ma wani ya kada shi fa ce sai mu bi shi to ai kaga yawo za mu ta yi kenan addinin Allah ɗaya ne in ka san shi ka tsaya a kansa kawai ka san addini ba mutane ba addini za ka koya addinin za ka sani sai ka san mutane ta cikin addini la al haqqa bir rijal bal al haqqa ta'rifu ahlahu kaka dinga cewa waye mai gaskiya waye mai gaskiya sai a raba hankalinka san gaskiyar tukunna sai ka gata waye mai ita mun ka ce wannan ne mai gaskiya kuka ruga da gudu sai ka goma mai gaskiya bane sai ka daka bu wani sai ka shekara goma sai ka gaba shi bane sai kai ta yawo nutsu ka san gaskiyar duk wanda ya zo sai ka auna shi da ita in ya yi daidai sai a karba in bai daidai baka ce to akrama Allah sai a yi gaba mu muna nan ai an waye ka ce ai ban waye akan Allah da manzansa da sahabbai ni ba na bukatar wani karin bayani in dai wannan gudun za a taba to ni ban gane ba eh. sahabbai dai a haɗaɗin nan a basu yauwa su ne 'yan makarantar manzon Allah su suka gan su suka ji shi su suka rawaito ƙur'ani su suka rawaito hadisi su suka rawaito yaƙoƙonsa da su aka yi kenan in suka zama an taɓa su to an ruguje addinin gaba ɗaya domin ba ta inda za mu karɓi addinin dole sai ta gurinsu duk wanda ya zo mana da addini ba sahabi ba ne ya ce ya ga annabi ya ce ko ya ji annabi ya ce to ta ina ya ji su kaɗai da za su ce sami itu ko ra'aitu ko sharaktu ko kharashtu ma'ahu da khaltu ma'ahu kharashtu ma'ahu duk za mu yadda saboda sun yi amma wani daban ya zo da addini ta wani lungu ta wani sako ta wata fahimta ta wani rubutu ya je abinsa shi kadai Allah ya ba mu dacewa Allah ya tsare mana imanin yawa haƙura da tambaya a kan wata sai an zo karatun fage